ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول الله كمر كله da ya sake haɗa mu a wannan marice maricen alhamis mai duba? na alhamis ashirin ga watan ramadan shekara ta 1438 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine sha biyar ga watan shida a shekara ta 2017 a lissafin miladiya kamar da neman neman alkawari jiya ko na ce ne na ambata za mu ɗan bi wasu daga cikin darussan da za mu fa'idanta da su alal akalla a aya ta ƙarshe da muka karanta jiya da Allah mu dake cewa ma ja'alahu Allah illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim a muka karanta wannan kuma insha Allah sai mu je ayar da malam ya karanta mana yanzu daga cikin abubuwan da zamu fa'idanta da su cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana yi bayinsa bishara kuma bushara kuma dama ma'anarta a gaya maka abin da zai faranta maka rai ko abin da zai zo nan gaba ko kuma ya zo amma yanzu kai baka san da shi ba a gaya maka cewa ga abu kaza na alheri sannan kuma abu na gaba na biyu shine ashe Allah subhanahu wata'ala yakan yi abu don ya samar da tumanina a zuciyar bayansa tumanina kuma babban abun bukata ne a zuciya zuciya tana bukatar tumanina nutsuwa da kwanciyar hankali tare da natsuwa da abin da Allah maɗauki yake faɗi mana akwai natsuwa ce da take kore shakka natsuwa ce da take nuna ƙabul cikakken karɓar abin da Allah yake ba da labari sannan kuma natsuwa ce da ake nufin tabbaci ma'ana kamar ana baka assurance cewa kwantar da hankalinka ba abin da zai same ka to duk wannan itmi'inani yana cikin abin da Allah madauki yake so da bayansa. ko ta bangaren abin da ya shafi imdadi na mala'iku da ya alkawari zai da wannan kamar da malam suka faɗa wannan shi ke nuna cewa wannan aya da ta gabata ta maganar alan kuma an yumiddakum yana magana ne akan yakin Uhud cewa Allah ya alƙawari in kun yi kaza kun yi kaza da sharuɗan nan guda uku da jiya da mun ambace su wanda Allah mu ke ambata da tsoron Allah da haƙuri sannan kuma idan mushrikai suka zo musu ta fuskar su da za su zo da ita Allah mu ke alƙawarin zai kawo mala'iku su taimaka wannan dan ya bada wannan nutsuwa din sannan kuma a ƙarshe ce wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim izza akwai tabbatar tabbatar wa Allah izza yi magana akan izza a hausance jiya cewa ma'anarta buwaya ga garabadau wanda dole a ganshi a kyale to malamai suna cewa izza ta ubangiji nau'i uku ce akwai izzatu qadrin da kuma izzatu ghalaba da izzatu imtina wannan su uku ma'ana Allah subhanahu ta'ala ya siffantu da waɗannan siffofi ta ɓangaren izza izza ta farko ta alƙadari Allah maɗauki wajen alƙadarinsa girmansa shugabancinsa mulkinsa ƙasaitarsa isassa shi wannan shi ake nufi da ƙadar ba ƙadar ba ƙadar da fataha shine imani da ƙadar, wannan kuma ƙadar wanda bahaushe ke cewa alƙadari girma da daraja da ɗaukaka da sharaf da siyada siyada shine shugabanci to wannan nau'i na farko kenan nau'i na biyu akwai izzatul qahr izza ta rinjaye ita ce wadda galibi ke faɗa ta buwaya ya buwayi kowa da kuma ta imtina'i duk suna ɗaukar ma'anan buwaya ya fi ƙarfin kowa babu wanda zai fi ƙarfinsa ya zo a cikin alƙur'ani amfani da wannan kalmar izza da ma'anar wannan galaba ɗin kamar a kisar annabi suleiman ta mutanen nan guda biyu khasmani baga ba'abuhum ala ba'abi da ɗaya su yake cewa faƙala akfilni ha yace mai kuma wa azzani fil khitab wa azzani fil khitab ai wa ghalabani fil khitab yafi yarin jayin wajen magana haka izza nan ana nufin ghalaba to Allah madaukaki shine galibi akan kowa shi yasa dangane da mala'iku ayyukan ba mala'iku ina nufin ina so in ce dangane da munafikai a suratul munafiqun da Allah madauki ba mu labari da suke cewa la'in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minna al-adalla sai Allah ke ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al-munafiqin la ya'lamu aga wannan yana nuna izzar wace ce anan ta rinjaye ce kuma dama a siyakin su ma abin da suka yi amfani da ita kenan idan muka koma madina mai ƙarfi mai rinjaye zai fidda makaskanci to sai Allah muke gaya musu kuwa da buwaya da ƙarfi da rinjaye din nan na Allah ne na manzo na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma na mu'minai ne amma su munafikai ba su sani ba sannan eh, ma'ana ta uku ta izza shine imtina'i shine wannan ta gagara ba daudin ya fi ƙarfin kowa ba wanda ya isa ya taɓa shi abinda ake nufi da shi shine yamtani'u an yanalahu as-su'u ya fi ƙarfin wani mummunan abu ya same shi duk inda za a faɗi sharri da bakin ɗan adam duk inda za a yi makirci da ƙulli irin na ɗan adam ko aljan ko wane ne to wannan ƙullin na sharri da mummunan takidi ba zai kai ga Allah ba ba wanda ya isa ya cuci Allah to wannan shine ma'anan izza din shi azizun ne ya buwayi kowa ba kuma da zalunci ba a'a ya fi ƙarfin ma ka taɓa shi da wani abu to nan yana da cikin fa'idar da za mu samu sannan alhakim malamai suna faɗa cewa yana ishara zuwa ga hukunci da kuma hikima Allah shine mai hukunci hukuncin da ya sanya duk abin da ya inda yake daidai shine kuma wato mai hikima cikin duk abin da yake yi hukuncin kuma yakan zama alkauni wanda yake la ya takallaf yadda yake ba zai saba ba ba wani abu yake zuwa ya hana hukuncin Allah akwai kuma hukunci shar'i wanda kad ya takallaf Allah zai nemi bayansa su aikata wani abu su yi imani su sallah su yi azumi da sauran abubuwan umarni wasu za su yi wasu ba za su yi ba kun hukunci ne na Allah nan wani yayi wani bai ba don haka al-ahkam ash-shar'iyya qad تتخلف وقد لا تتخلف أما الأحكام الكونية معنى أبدا شاف حلتا دك أبدا ألا مؤكسي كن فإنه لابد أن يكون أما حكمت إلى شريعة لدي يا أيها الذين آمنوا كوي كذا كوي كذا كبر كذا وأن يقوم نزوغا زاب باين سبو داما an gina hukuncin da za a yi wa bayi ranar kiyama ya zama yana da alaka ne da zaɓin da suka yi a rayuwarsu ta duniya ba abin da Allah ya musu hukunci ba kai, wannan dina san kun san shi mun sha magana akai to daga cikin yanzu sai mu je wannan aya ko da ke banda abu na ƙarshe menene hikimar rabtun izza da kuma hikima shi ba ko wani darasi a ciki sau da yawa cikin alkur'ani za ku ga ana cewa wallahu azizun me hakim ya fi yawa akwai azizun zuntiqam ko a wurare da yawa zai ce wallahu azizun hakim inna allah azizun hakim to nan ma aka abin da ya faɗa kenan min indillahi al-aziz hakim wani suna ce me hikimar a haɗa ƙarfi da rinjaye da izza ɗin nan da buwaya da fin ƙarfi wannan a haɗa shi da hikima saboda izza in ta yi infiradi misali a surar ɗan adam mu ɗauki misali da ɗan adam in ka samu ɗan adam da ya samu izza kamar ya samu mulki da iko da ƙarfi na shugabancin mutane to idan bai samu hikima ba to za a samu zalunci kun fahimci abin zai zama zai yi zalunci hikima ita za ta sa ya fi ƙarfin zuciyarsa akan ya aikata abu daidai bukata kuma ya sa abu inda ya dace amma idan ya rasa ta to sai ya zalunci mutane saboda jiji da kan da yake da kansa ganin ya fi kowa fahimta ba wanda ya isa sai shi to sai zama yana ta tattaka mutane duk shugabanci kuma idan ya zama mai irin wannan suran ne ba a jin daɗinsa yana da amfaninsa cewa ba za a kawo gwamnati reni ba yau amma kuma yana da babbar matsalarsa kowa zai mu'amala da shi a matsayin tsoronsa yake to ne kuma ba a san haka don haka Allah madaukaki ya haɗa wa kansa wannan sifofi guda biyu a wurare da yawa da izza da kuma hikima ya fi ƙarfin kowa to amma kuma ya san abin da yake yi gwani ne shi wajen in ya hukunci to na adalci yake fin ƙarfin ba zai sa ya zalunce ku ba a'a ba wanda Allah madauki zai zalunta wa mallahu yuridu zulman lil alamin da kuma dai sauran ayoyi da Allah madauki ya bayyana mana to mu je aya da take magana akan abin da malam ya karanta yau Allah subhanahu wa ta'ala sai sai li yaqta'a tarafan min alladhina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu kha'ibin li yaqta'a malamai sun tattauna akan wannan dai lamun mun san ta ta'alili ce ko liyaqta dan ya yanke ma'ana nan yankewa abin da ake liyalika ko liyuhlika dan ya halaka shine asalin abin da ake nufi shine qat'i din to amma menene munasabar wannan lamun din ga me take komawa wasu malamai suna cewa tana koma zuwa ga ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ليقطع الذين aliyaqta atarafan min alladhina kafar Allah madaukaki ya ce taimake ku ne a yakin badar dan me haka dan ya yanke kuma halaka waɗanda suka fita wasu kuma suka ce a mun lura wannan abin yayi tsawo da yawa da kuga ayar ta yi akwai wasu abubuwa a tsakanin wannan magana suka ce abin da ya fi kyau a ƙaddara zalika a ce zalika abin da ya gabata dinnan, Allah ya yi shi ne li yaqta a tarafan min alladhina kafar an gane wannan wani kuma ya fi bayyana ma'ana abinda Allah madaukaki ya yi dinnan na halaka waɗanda suka halaka na bayanin abubuwan dai da ya sa na ayoyin da suka gabata ya yi ne don ya halaka tarafan min alladhina kafaru taraf in an ce tarafin abu me ma'anan taraf yanki to yanki musamman wanda yake gefen abu ko ta sama ko ta ƙasa shi ake ce ma taraf taraf shine gefen abu ko ta sama ko ta ƙasa to malamai suka tattauna anan me yasa aka ce taraf suka ce akwai wata hikima babba a ciki da Allah ke faɗi wannan na farko shine wani yanki na kafiran za a halaka ba dukansu ba mun fahimci wannan tunda yace li yaqta'a tarafan min alladhina kafaru dan ya halaka wani yanki kaga tunda ce wani yanki ashe ba duka ba sai ba suka fahimci a ashe daga cikin hikimar Allah maɗaukaki ta zamansa mabuwayi kuma mai hikima ita ce ya bar kafirci ya ci gaba da wanzuwa ba ya halaka shi gaba ɗaya ba ba don komai ba don sira'i da kokowa da ja'in ja da sa'insa ya ci gaba da yaƙi ya ci gaba tsakanin musulunci da kafirci har kiyama wannan ita ma wata hikima ce da Allah ya so lokaci guda busa usur kawai ko busa ƙaho ya isa a halaka kowa wanda ba mai imani ba to amma Allah mulki ba haka yaso ba yana da hikimomi a cikin barin qaidai abubuwa masu wato abin da ko ba diddain kai ba naqidain ba abubuwan da suke kishiyoyin juna ne a basu su rayu da juna ina jin mai maganar wannan hikimar ko jiya ko shekaran jiya ko yana daga cikin hikimar Allah ya bar abubuwa kishiyoyin juna su rayu shi yasa zauga a cikin halittarsa abubuwa da yawa an sanya su masu kishiya da juna za ka ga ko a sa namiji sai a ce mai mace namiji ba zai rayu ba ba mace mace ba za ta rayu ba ba namiji zaujai haka nan a abubuwa kaga duk abin da yake kuma akwai kishiyoyi a cikinsa za ga an fi samun ƙoƙari wannan ya nasa ƙoƙarin wannan ya nasa ƙoƙari kamar da na ambata mana jiya idan da a ce musulmi ne kawai a duniya ba kafiri ko ɗaya himmar musulmi wajen da'awa da yaƙi da dawo da mutane kan hanya da sauransu za ta yi rauni saboda kowa kan hanyar yake ko ba haka bane amma hikimar Allah sai ya bar wannan kuma a bar kishiyarsa shi sa ko a ɗabi'a ɗan adam ai duk inda aka samu competition to an fi samun itikani ko competition shine kamar yanzu kishiya da kishiya ce wannan ga kishiyarta wannan ma ga kishiyarta wajen ƙoƙarin kowace ta samu fada a gun miji sun fi yin ƙoƙari wajen aikata abin da zai kyautata masa da ita kaɗai ce da abin da ta yi maka dole ka haƙura ba inda za ka ko ba haka bane wannan yana da cikin abin da malamai suke ambatawa dai ko dai masu hikima sukan ambata wajen hikimomin Allah a waɗannan abubuwa sai ga wannan tana kokari tafi ɗayar girmamawa haka ka duba kasuwanci daga an ce a gari mai sai da abu shi kaɗai ne sai sai muku iko ka zo ka kwankwasa kofa bai fito ba ka jira a kofar shagon ya zo ma yana ma wani gani gani kamar kyauta zai baka amma daga an ce akwai wani mai sai da wannan abun a wani wuri za ka ya da sassafe saboda kokarin kar a kwashe jama'a so don haka hikima ce ta Allah a bar abubuwa da kishiya da kishiya su rayu domin kowanne ya fi haɓaka ya fi ƙoƙari ya tashi tsaye abin da bai don haka Allah subhanahu ta'ala da ce li yaqta'a atrafa min alladhina kafaru akwai wannan hikimar a ciki ya bar an kashe an halaka wasu daga cikin kafirai an bar wasu gashi nan sai a samu lokacin ma da kafiran su yi karfi su ta gane wa muminai azaba iri iri wannan azabar kuma da ake gane wa muminai ta bangaren kafirai duka abin da aka yi wa muminai lada suke samu inda ba wannan abu da wannan ladan da an da an yi asararsa to sai sai auyak bitahu ko ya halaka su ko ya kaskanta su shine al-kabtu kabata shine wanda Allah yake faɗa kubitu kama kubitan alladhina min qablihim yau alkabtu shine idlal wato a raunana mutum a kaskanta shi a subjugating ɗinsa ya zama cewa yanzu ba shi da ƙarfi sai dai ya bi ba za a bi shi ba shine abin da ake da kabtu kenan Allah maɗaukaki ya sanya waɗannan abubuwa da na jihadi ne da sauransu don ya halaka kafirai ko a wani yanki na kafirai ko kuma ya kaskanta su ya zama cewa ko da sun je an yi yaƙi wani lokaci kaga kamar sun ci nasara to za su sake komawa ne su sake wani shiri su dawo saboda a sake kaskanta su kuma wani lokaci saboda Allah madauki ya sanya abun duwal kamar da muka tattauna jiya fa yanqalibu sai su juya baya su dawo gida su koma zuwa ƙasarsu kha'ibina suna masu wato a taɓaɓɓu ba su samu abin da suke so ba alkhaiba khaibatul amal shine mutum yayi hasarar abin da yake fatan zai samu nan ce in qalaba khaiban ma'ana ya dawo bai cimma burinsa ba bai samu abin da yake so ba Allah ya taimake mu wajen cin buru to mu je malam sa'adi yana cewa dangane da wannan yukhbiru imani ko na yi tsallake ku yawa yukhbiru ta'ala anna nasrahu anna nasrahu ibadahu haka yake anna nasrahu ibadahu almu'minina li ahadi amrayni ya zama nasrahu saboda yayi idafa to zai aiki irin na fi'ili ga shi maf'ulun bihi haka maf'ulun bihinsa da yazo zai zama mansubi an gane ba ibafar za ta shafi ibadi bane kaka ce annan nasrahu ibadihi annan nasrahu ibadahu kamar da ibafa da aji tanwini shi ma yana yin wannan aiki din wannan dai zancen larabawa ne anna nasrahu ibadahu almu'minin cewa nasarar da Allah yake biyo muminai bayan sa muminai li ahadi amraini dan abubuwa biyu ne kun ga wannan ya fito mana da li yaqta'a din ga mahdufin nata ay anna nasrallahi almu'minina kana li ahli amrayni li yaqta'a tarafan min alladhina kafaru shine daya aw yakbitahum fa yanqalibu kha'ibin wannan shine na biyu to gashi shi zai mana bayani يخبر تعالى أن نصره عباده المؤمنين لأحد أمرين إما أن يقطع طرفا من الذين كفروا كودي ينكي وني بنغري شيني طرفا من الذين كفروا أي جانبا منهم ونينكي دقشكنسو وركنا من أركانهم ونركني دقشكنسو إما بقتل ko ta hanyar kisa a kashe su au ko a ribace su a matsayin ribatattun yaƙi kamammun yaƙi au istila'in ko a yi rinjaye a kansu ya zama a shugabanci ya fita daga hannunsu yanzu sun zama waɗanda suke bi ne ba bin su ake ba ala baladin akan garin su ai akwai yanzu misali za ga a ƙasashe da dama da musulunci ya ci su da yaƙi ai ba tilasta musu aka yi kowa ya zama musulmi ba ko amma dai abin da suke yi na lalata lamarin musulunci da hana shi ci gaba shine ya jawo aka yi jihadi a kansu to wannan jihadin baya nufin a tilasta wa kowanne ɗaya daga cikinsu ya zama musulmi yanzu misali lokacin da aka ce farisa da yaƙi tsohuwar iran fashiyan dynasty lokacin da aka rubuza ta ta dawo ƙarƙashin musulunci ai da dukansu ne suka daina bautar wuta ba tun da dama su da kafin musulunci ya zo a zamanin na umar a yaƙi a rubuza daular iran da wuta suke bauta wuta in ba kuma ta mun taɓa zancen a eh, darasin manhajis a garin madain in ce iraki tun da iraki duk karkashin farisa take iraki tsohuwa to akwai wani katon kasko babba sosai ya fi masallacin ne kasko ne yi eh, kasko saboda ai duk abin da yake an yi shi haka kuma a buɗe samansa ai sunansa mai kasko yau ƙato aka yi shi ba komai a ciki sai garwashin wuta da wuta tana tashi akwai masu hidimar kullum su gyara ta wutan nan kar ta mutu to wannan wutar ita mutanen Iran suke bautawa kafin musulunci ya ruguza su a zamanin Sayyidina Umar ita ce ya zo mana mun karanta a sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ran da aka haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ga haske ya bayyana sannan kuma wannan wutar ta mutu ishara zuwa ga cewa duk ƙoƙarin da ake a batta ta ci gaba da ci tana ruruwa to a ranar ta mutu don cewa nan gaba wannan wanda zai zo da wannan saƙon daga Allah shine ne da masababin mutuwa ta har abada to lokacin da aka ci su nasara aka ci nasara a kansu da yaƙi ba dukansu aka tilasta su musulunta shi yasa aka samu wasu sun miƙa wuya sun musulunta dan ƙasa ta zama ƙasar musulmi don kada wani ya ce a ai tun wancan zamani har zuwa yanzu ne da dama kaza hmm. iran har zuwa karni na goma farkonsa na hijira shekara ɗari tara da wani abu lokacin da daular safawiya ta zo aka kafa da ƙarfi da yaji aka yaƙi mutane sai sun koma shi'a da kafin wannan lokaci sunna ake duk da a tsakani an yi daular bohiyin a tsakani amma can baya ma da haidu kwata ce babba ta malaman musulunci na sunna su eh, abu da sijistani bai haƙi manyan malaman musulunci da yawa mutanen iran ne sunna asalin ƙasar sunna ce tun zamanin da sahabbai suka shigar da musulunci to ta daɗe kuma a haka daga baya tarihi ya canza a hankali a hankali kuma har aka samu abin da aka samu to abin da nake so in faɗa shi ne akwai waɗanda an bar su ba a tilasta musu su musulunta ba kuma suna nan suna yin wannan abin da suke a boye ko kuma suna karanta littattafan da suke karantar da wannan addini din ai ne mu kuma manta ma lokacin da muka yi karatu can bayan wasu shekaru mun magana akan asalin kalmar zindiki ko kalmar zindiki zindiki daga ina aka same ta daga littafin zind sunan littafi ne na addinin mutanen iran sunansa zind a cikinsa zoroastrianism addini littafin nasu da suka rubuta sunansa kenan to an samu waɗanda duk da cewa musulunci ya rinjaye a ƙasar to amma a ɓoye suna karanta wannan littafin sun ɓoye kafircinsu suna nan ba su musulunta ba amma a bayyane suna nuna suna tare da musulunci to daga nan shine har aka tambayi imam malik yake cewa in mu a gurinmu in an ce zindiki shine abin da a shar'ance ake cewa munafiki domin munafiki shine wanda yake boye kafirci a zuci ya bayyana musulunci a bayyane to asalin sunan kenan to kun ga kenan ashe an samu lokacin da za a yi rinjaye akan wata ƙasa ba lalle ya zama cewa a dukkan mutanen su zama sun karɓi musulunci ba au ganimata malin ko kuma a samu ganimar dukiya fa yaqwa bidhalika almu'minun sai mu'minai su yi ƙarfi da wannan dukiyar wa baga wa yadhillu alkafirun kafirai kuma su kaskanta Wani anna fa yace wa dalika li anna muqawamatahum wannan kuwa dalilin sa shine domin muqawamar da suka yi jayayyar da suka yi da ja'in da tsayawa da dagewa da suka yi suka yi yaki wa muharabatuhum lil islam da kuma yaƙar da suka yi wa musulunci tata'allafu min ashkhasihim wa silahihim wa amwalihim wa ardihim abin da ya haɗa ɓangarorin da suka yaƙi musulmi ai ba iya jikin ba ne a'a da jikin ne da wasu abubuwa ashkas yake nufi da jiki ma'ana su mutanen ai su suka yaƙi musulunci ko kafiran da aka yaƙa da su da mai kuma da makaminsu da dukiyoyinsu da kuma ƙasarsu sun kashe duk abin da suka mallaka don su ga sun yaƙi addinin musulunci فبهذه الأمور فبهذه الأمور تحصل منهم المقاومة والمقاتلة da wannan abun suke samun ƙarfin da za su tsaya su fito na fito da musulunci har su yi yaƙi faqati'a shay'un min ko faqatu shay'in min zalika to a yanke wani abu daga wannan a halaka wani abu daga wannan zahabun li ba'd quwwatihim to tafi da wani bangare ne na ƙarfinsu. ina jin kamar bakwa gani. Allah mulki ya ce wa li yaqta tarafa min alladhina kafaru in aka ce alladhina kafaru alladhina qatalu almuslimin waɗanda suka yaki musulmi su waye ne mutane ne bayan mutanen da mene da makamansu ko da dukiyoyinsu da ƙasar da suke to idan aka yi yaƙi aka kashe wasu daga cikin mutanen ko sannan kuma aka ƙwace da yawa har yanzu daga cikin makaman sannan kuma aka kwace dukiyar ta zama mai ganima sannan kuma kasar aka yi saitara a kanta aka koma mulki a kanta suka zama ba su ne masu mulki a kanta ba ai kun ga fa quti'a a tarafan min ko kafaru wannan shine abin da ake da an yanke wani bangare na waɗanda suka kafinta. ba iya su kawai ashkhasun su jikin aka kashe ba a'a dukiyarsu ta zama gani ma. Ƙasarsu an yi sai tsara akan an yi istila'i akai an fi karfin su sune suke bi ba su ake bi ba Allah ka kun gane yanzu me ake nufi to shine zancen malam sa'idi sai ce faqatu shay'in min dalika to yanke wani abu na waɗannan abubuwa guda hudu da rayukansu da ah, makamansu da dukiyarsu da ƙasarsu ai sai tsara a kanta ai kun dai san sai tsara hmm? samun iko akan wata ƙasa kai invading wata ƙasa ka kwace ta ta zama da suna da yanci sai a zo amma mamaye ka mamaye wata ƙasa ka fi karfinta ka zama kai ne mai mulki a gudu yadda muke zaman mu da lafiya kakanninmu a nan ƙasar bature ya zo daga ingila ya kwace ya fi ƙarfin manyanmu muka zama shi muke bi shi ake wa biyayya tsarinsa ake bi aka ajiye tsarin da shehu usman dan fodiyo ya yi jihadi ya tabbatar da shi a wannan ƙasa ai kun san wannan abu to wannan abu shi ake nufi da tsara. da bature ya zo sai ya tsara. yau na ce saitara shine kai rinjaye akan abu kama me shi kafi ƙarfi to kun ga su kafirai waɗannan abubuwa guda hudu ai ta nan ne ake fin karfin su in aka yaƙi su rayukansu za su tafi makamansu za a kwace dukiya ta zama ganima ƙasa kuma a sai tsara a kanta an fahimci abin to da wannan ai kun ga ƙarfinsu ya tafi shine ma'anan faqatu shay'in min dalika zahabun li ba'd quwwatihi tafiyar wani bangare ne na ƙarfinsu mun gane wannan kashin a ah, bangaren farko li a tarafan min alladhina kafar wani shine ma'anarsa al'amru thani abu na biyu kuma an yi al-kuffaru bi quwwatihim wa kathratihim tama'an fil muslimin ya zama cewa kafirai ta hanyar ƙarfinsu da yawansu yawan adadi suna da wani kwaɗayi suna nufin su rinjaye akan musulmi suna da kwaɗayi akan musulmi ma'ana su fi ƙarfin musulmi su kwace musu kasa su kwace musu dukiya su mai da su bayi wa yamannu anfusahum kuma suna junan su buri dalika akan wannan abu kowa yana ɗayan cewa insha Allah wannan musulmin wata ran sai mun kwace sai mun kaza sai mun yi kaza kisa musamman da da suka rena su wa yahrisu alaihi ya hirsi kuma suna matukar kwaɗayi akan su samu wannan abu duk inda kafiri yake burinsa kwaɗayinsa wata rana ya zama ya fi ƙarfin musulmi in yana da damar ya doɗe bakinsa ya hana shi faɗin la ilaha illallah zai yi kun duba kun gani yanzu ko ina a duniya babu wanda aka tsana irin musulmi in dai mutum ba musulmi ba ne, to da wahala ka same shi yana son musulmi suna da gaba tasu ta tsakanin kansu amma daga zancen musulmi ya shigo to sai su haɗe kuma ga babban abokin gaba an samu common enemy haka ake kowa haka ba duk duniya haka ne shi sa in ka in kuma ka lura har yanzu a musuluncin kuma wanne aka fi tsana sunna shi sa malamai suke cewa in kana so ka ga wanne addini ne akan gaskiya to ka duba wanne ne aka fi tsana wanne ne al'ummar da tafi yawa a duniya ta taru akan ba ta son sa ka faro daga waje mana ga musulunci ga addinan da ba musulunci ba da interview za ka bi ka tambayi kafirai wanda addini kuka fi kyama a duniya tun kafin ma wani zancen tasirin media yanzu wasu wannan media din da aka kwace kwakwalenmu aka jefa su dole sai mun saurare su dole sai mun kalle su tun asalin insha'insu ba manufa irin a kwace kwakwalenmu sai abin da aka gaya mana za mu yarda da shi ko ba haka ba hmm? mutum sai ya daɗe a gari ya san wani abu da ya faru amma bai yarda ya ji labaran garinsu ba ko rediyon garinsu sai ya ji na ƙasar waje nan ake faɗin gaskiya ko ba ka muke ɗauka ba yauwa don haka duk abin da ya faru a duniya su za su gaya mana kuma da irin kalmomin da ake zaɓa a gaya mana da irin tasirin da wannan kalmomin za su yi a ƙwaƙwalwar mu duk an karanta ba haka kawai da ka suke yi ba shi ɗan jarida ni ba wannan harkar nake ba na sani kuma amma waɗanda suka san harkar jarida sun sani labarai za a iya karanta shi ta hanyoyi da yawa kuma mutane su yi masa fahimta daban-daban amma za ka ga tunda aka ƙungiyoyin sai da labarai su rinta suwa ne ne suwaye su za su sayarwa sauran jama'a haka yadda ake coining din language din shi kansa masdarin ɗaya ne source din guda ɗaya ne sai ka ji in ka ji na wannan kafa ka ji na wancan kafa sai ka ji duk daga wuri ɗaya ke cike. kalmomin da aka yi amfani da su effect din da ake so su samu a kwakwalwarka su za su samu a duk duniya kuma wannan abu to ina nufin kafin a zo ma wannan irin yanayi duk wanda ba musulmi ba kana tambayarsa wanne addini ne ya fi damunsa a duniya sai ce islam din nan wani ba bai taba ganin musulmi ba amma ya musulmi ba dan komai ba saboda Allah madauki nuna mana addinin musulunci nan fa shine abin da ya kamata ya waje ba kowa yi shi inda jama'a suka tafi mafi yawan su to ba nan ne inda musulunci yake ba haka in ka zo kuma a cikin musuluncin ko kafirin ka tambaya wanne suka fi so waɗanda suka san musuluncin haka ko da superficial za su ce ai sunna din nan ne sun biyo tsanani mm. sun fi haka su ne extremist su ne kaza su ne kaza saboda su asali ba sa so a yi sun fi so yanzu kowa ya aje al'adarsa duk wani abu da kake da shi na tasiri na tarihinka da ka gada to ka aje shi saboda globalization duk ƙasar duniya gaba ɗaya ta koma ɗaya kawai addini iri ɗaya tunani iri ɗaya sa kaya iri ɗaya yanzu an yi waɗannan abubuwan da ƙwallon kafa ɗin da hanyoyin ah, wake-waken nan da sauransu da ake ta nuna mutane za ka ga yanzu samari a hankali a hankali an canza su ko ba a canza su in ka je ƙasar musulmi da ƙasar kafirai ka duba ka gani irin kayan da waɗancan suke sa irin waɗannan irin sa waɗannan suke sa har cikin masallaci dole shi ne globalization din an juya ka ta hanyar media da ake baka yau a baka wannan yau a baka wannan a nuna ma babu wani gwarzo sai dan fim a nuna ma ba wani gwarzo sai dan bal nan kai aski irin nasa zanko din nan irin nan zakara irin irin wani shi ne sai ka a lokacin wai kanka ya waye to sa wannan tasirin duk iyakar tunanin mutane ne amma mutane da ba su fahimci wannan cewa ya kar kwakwalwa aka ba hmm. wani shi ake cewa al-ghazwul fikri hmm. Allah ya sauke mana to waɗannan abubuwa din in ka duba kuma ka dawo cikin gida wanne ne addinin da ko tafiyar da mutane da yawa suka fi kyamata sunna saboda ka ga mai sunna ku duba ku gani in ka kwatanta da sauran tafiye-tafiye malamin sunna ba zai halattawa mutum haram ba saboda yana son sa ko mai girmansa ko mai mulki ne ko a halatta masa saboda a zauna lafiya da shi malamin sunna ba aikinsa bane ne sannan kuma malamin sunna ba zai halatta wa mutum wani abu har yanzu na haram dan ya jawo shi ya zama da awa za a yi zuwa ga addini amma kuma sai an baka damar yin haram kamar shi a mai kiran mutum zuwa ga shi an ci ta hanyar mutu'a a sunna ba za a yi maka wannan ba magana ce ta imani saƙo ne Allah ya aiko shi sa wasu ke ganin kamar malamin suna ba su da hikima ba rashin hikima ba ce magana ce ta Allah ya yi halicce ka a matsayin bawansa ya aiko manzanni manzan ƙarshe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bashi alqur'ani kuma duk wanda ya imani da qur'anin nan ya imani da manzan nan shi kaza shine zai shiga aljanna wanda bai imani ba zai shiga ba don haka abi dabaru a jawo hankalin mutane su yadda da wannan qur'anin su yadda da wannan manzan ba matsala bane amma kada dabarun su kai za cewa sai an yi haram sai na aikata haram sannan in yi da'awa wannan ba haka bane ka yi abin da yake hikimarka gwargwadon abin da za ka yi in an karɓa ka samu ladanka in ba a karɓa ba ka samu ladanka da haka baka da asara an fahimci abu sauran addinai ku za ka ga babban burinsu shine su tara mutane da yawa yau mabiyansu su fi yawa na'am malaman suna ma suna son mabiya suna su fi yawa saboda tausayi ga al'umma ba kawai don su ba su kariya ba a ce muna da yawa don haka eh, tafiyar mu in ana zancen population mu zo mu fi karfi mu yi kaza da kaza duk ba wannan bace magana ce ta shiga aljanna wannan shine nazarin malamin sunna shi yasa za ga baya zuwa yayi bambadanci kawai dan a karbi sunna an fahimci abu yawa magana ce ta sako daga Allah hikima ba a hana ta ba kalma mai kyau mai daɗi mai taushi duk umarni ne wajibi ka amfani da shi amma wannan baya nufin kuma ai ta sassautowa waddu law tudhinu fayudhinun a nan kai ta sassare addini ana kwakwashe shi ana zuzzubar da shi ana fefferewa ana redewa ana tazbarwa sai addini ya koma siriri ba komai ba haka bane yawa a tsaya da addini yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kuma Allah shine mai shigar da imani a zukata ba dabarar mu bace amma duk tausayin da zamu yi wannan shine abu Allah subhanahu wataala ya sari mai don haka ku yi haƙuri ku zama cikin alƙalil ɗin nan yawa alƙalil da Allah maɗauki yake siffantawa cewa yan kaɗan su ne masu hankali yan kaɗan su ne masu bi mafi yawa kuma masu ƙarya batattu masu kaza babu hankali mafi yawa haka yi alƙur'ani haka Allah maɗauki yake mai don haka maganar yawa kata ruɗe mu maganar akan gaskiya kake tafiya shikenan amma kuma karka cuci kowa karka yi zalunci ga ko kar ka kafarta wanda bai cancanci a kafarta shi ba kar ka bi bid'antar da wanda bai cancanta ba kar kuma kai zafi da yawa da zaka kore mutane daga addini amma bin hanya ka tsaya a kanta wannan wajibi Allah ta miki mu <clears throat> eh, ina ne sai ke cewa wa ya'risu alayhi ghayatul hirsi wa yabdulu quwahum wa amwalahum za su bada dukiyoyinsu da karfin su a fi dalika wajen haka fayansurullahu almu'minina alaihim duk da wannan kuɗin da za su kashe da wahalar da za su sha sai Allah ya taimaki musulmi a kansu wa yarudduhum kha'ibin su kuma sai a mai da su zuwa ga ƙasar su ko garin su ko dai su koma lam yanalu maqsudahum ba samu abin da suke so ba burin dai shine a daina la ilaha illallah burin ne a daina sallah burin dai a daina musulunci burin a daina kallon alqibla to wannan abin za su yi za su yi za su yi har su kashe kuɗin su kuma abin ba zai faru ba insha Allah ta'ala wannan alƙawari ne daga Allah duk da cewa a wasu wuraren ana samun haka ana samun irin wannan a ce a yi kare dangi kisan kare dangi yanzu ku duba irin kisan da aka yi mutanen barma bama kun san bama myanmar da aka canza mata suna ta koma myanmar kuna da labari da Allah me ya faru tsakani da Allah kuna da labarin cikakken me ya faru saboda me saboda midiyan da kuke sauraro ba su ga dama su gaya muku ba akan dan kawo filmzi haka dan faɗi wani abu can haka shi kenan ce yau an kashe kaza musulmi an kore su horinga muslims waye ba za a kira su musulmi ma sai aka haɗa su da ƙabilarsu eh, horinga muslims saboda kawai tasirin ya koma kan kamar rikicin ƙabila ne asali ko ba san rikicin ƙabila ba musulmi ne aka yi isalinsu aka yi uprooting ɗinsu gaba ɗaya ƙabila guda gari guda kisa kawai ka je ka ga ruwa ruwan irin riba da yake bayan gari gaba ɗaya ya cika ba komai banda wari dabbobi suna ci naman dan adam jariri a reba a yanka shi gida biyu duk jaridun duniya ba ruwansu saboda musulmi ne ake waɗannan abubuwa Allah kyauta mu ma kuma dai da namu abubuwan Allah kyauta bal yarji'una bi khasarati yace amma mutane za su koma da hasara wa ghammin da kuma baƙin ciki da damuwa wa hasratin da kuma nadama wa idza ta'ammalta alwaqi'a in ka lura da yadda yanayin al'umma yake shine waqi'i mm reality ra'aita nasrallahi li'ibadihi almu'minin zaka ga cewa taimakon da Allah yake wa bayinsa mu'minai da'iran baina hadaini al'amrayn yana kai kawo ne tsakanin waɗannan abubuwa ko dai musulmi su ci nasara ko kuma ma ba su ci nasara ba waɗannan sun yi yawon da suka yi sun zo sun yi wani abu to Allah dai zai hana tafirin su su koma ba su cimma burinsu ba yanzu da a ce mutane ne inda irinmu ne mu a irin namun mutane musulmi dai ina nufin a zamanin yanzu da muke da rashin fulani da lalaci da sauransu inda mu ne muke da shirin yadda za a juye wasu al'ummomi daga mun yi plan guda ɗaya in bai ci nasara ba shikenan sai a koma shikenan sai a watsar yanzu abubuwan abubuwa nawa ka yi planning a kanka cewa ka tsara za ka kaza ko ƴaƴanka ka tsara ƴaƴanka a cikin ƴaƴanka wani zai kaza wani zai kaza wani zai kaza ka bi kuma ka tabbatar da ka ga an ci nasara abin ya faru mu wani abun ba mai suna plan mu ba mu san shi in ka kintsa abu rayuwarka kai mata tsari sai a ce ka yi boko ko ba ka ba haushe zai rika cewa na Allah ka cika mini bokon tsiya wai ka tsara yadda za ka yi rayuwa ka ce abu kaza zan yi kaza ko ka samu saurayi ya ce daga cikin abin da nake so in yi achieving a rayuwata na sanya wa kaina ina so in mu burin so nake in zama kaza na girma so nake in zama malamin addini wacce hanya zan bin zama malami galibi in mutum yana da wannan burin ma zama yake yi so yake na gaba da shi shine zai ɗauko shi ya ɗau ilimin ya sa masa ya samun masa admission ɗin ya masa karatun ya samun masa certificate ɗin ya buɗe ofis ko aji ya tura shi shi je kai aiki in ba haka ya ba sai ta zagin na saman sa cewa ba a yi masa komai ba ɗabi'ar mu ke ko ko kuma ya zama cewa amma mutum ya tsara ko misali ya ce likita yake so ya zama injiniya yake so ya zama ga filin karatun da zai shiga mu kuma dama babu abin da ake cewa guidance and counseling a tsarin mu a gidaje eh, akwai shi a rubuce a makarantu amma shi ma ba aiki ake da shi yaro zai taso bai san me zai karanta ba babu na sama da shi da zai gaya masa kai je ka karanta kaza kai je ka karanta kaza kawo result din zo mu gani wani abu da yana bukatar sa to plan shi ke sa ai wannan to duk mutanen da ba su da plan ba za su iya cin wani buri ba su ko waɗannan mutanen ku duba in ban da rahamar Allah ma cewa Allah ya alƙawari za a musulunci da sun gama da shi yanzu ku duba irin fulanin da ake tsatsarawa ƙauyukan mu a bisu a je a samu fulani a je a samu abin maguzawa da sauransu a ta kawo musu kyauta a ta kawo musu kyauta ƙungiyoyin kiristoci duka ba don komai ba saboda a mai da su kiristoci suna karɓar kiristocin sai ga an ɗauke su daga garin an tafi an kai su wani gari ko wata ƙasa su je su karatu sai dawo wayayye mutane suna da datti da kazanta a gindin bishiya shi kuma ya dawo wayayye sai a kuma a kai shi gun lokacin gamman da shi za a yi komai da shi za a yi komai sai kaga ana neman ya tsaya ko shugabanci wani wata takara ko makamanci wani shikenan sai ku samu man ba musulmi ba wannan planning abin da suke yi ke to mu kuma haka ake zaune mai ta cin dunduniyar mu yawwa na ƙasa su ta ganin laifin na sama na sama kuma su zauna in ba a girmama su ba to ba za su yi komai ba hmm. to wannan abubuwan in abu ai maganin su ba to abubuwa ba za su tafi daidai ba mun kun sa mun shiga cikin wani zancen ba shine abin da malai ya rubuta ba sai ce wai rudu ya ce yawa duk ah, in ka lura da yadda yanayin taimakon da Allah yake wa musulunci da muminai baya fita daga waɗannan abubuwan guda biyu ko dai ah, qat'in tarafin ladina kafaru ko kuma su koma qa'ibina ba su samu abin da suke so ba yau amma a ce musulmi abin nan kafiri sun samu abin da suke so ɗari bisa ɗari Allah maɗauki bai alkawarin haka ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙe shi ba za a yi hakan ba cewa a ce gaba ɗaya an yi ittibaqi gaba ɗaya ba a musulunci a duniya wannan ba zai faru ba hmm. Allah maɗauki kyauta sai yake cewa ghaira kharijin anhuma ba za ka taɓa samun sakamako wani sakamako ya fita daga waɗannan abubuwa biyu ba in ma nasrun alaihim ko dai a ci nasara a kansu ne au khazlun lahum ko kuma wato tabewa ce da hasara ba za su samu cin ma burin su ba wannan shine abin da ya shafi wannan aya din aya ta gaba ka karanta na mako Allah subhanahu wataala yana cewa laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم ليس لك من الأمر شيء هذا الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم wannan maganar da manzon Allah sallallahu alaihi ake a wurare da yawa Allah mulki yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi da irin wannan a inda yake so ya tse da shi a matsayinsa a inda Allah yake so ya nuna shi ne Allah shi kaɗai ya mallaki abu shi kaɗai shi ne mai iko shi kaɗai za a bautawa shi kaɗai ya cancanci wani abu na haƙƙi to za ka gina amfani da irin wannan har in yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaskantawa ba ne wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah maɗaukaki ya fi kowa girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in aka ce ga haƙƙi ga na Allah ga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda ya fi girma shine na Allah to Allah maɗauki ya nuna mana a Qur'ani cewa Allah ake bautawa ba manzon Allah sallallahu alaihi shi yasa ya zo da waɗannan akwai abubuwa da dama da za mu shiga na darasi kan wannan aya din insha Allah ta'ala amma mu ji fassarar ta gwargwadon hali a wannan laysa laka min al shay'un shay'un wani abu ya zo da shi da na kira na kira kuma a tsari na nafiyo kamar da malamai suke cewa wanda yake ifadar umumi la yakhruju minhu shay'un babu wani abu da yake fita babu wani abu da kake da shi min al'amri na al'amru malamai suna cewa al'amrun nan al'amrul kauni ake nufi al'amrul kauni abin da ya shafi halitta ba kai ne da halitta ba ba kai ka mallaki ɗan adam ba ba kai ka mallaki zuciyarsa ba ba kai ka mallaki aljanu ba ba kai ka mallaki mala'iku ba ba kai ka mallaki kaza da kaza ba ba komai da ka mallaka shi abin da ake nufi da wannan al'amur shar'i kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wani abu wanda Allah madaukaki ya bashi man yuti'i man yuti'i rasula faqad ata Allah wanda ya da'a ga manzo to ya da'a ne ga Allah kun ga nan ya daidaita shi ta bangaren da'a maganar da'a in dai da'a ce to yadda ya wajaba ka yi da'a ga Allah to haka yake wajibi kai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba musuluncin ka babu kar ka ɗauki cewa ai Allah daban shi mahalicci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban shi ba mahalicci bane don haka wajen da'a ma to ai wa da'a ga Allah kar ai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a ka rusa da'ar Allah in ka rusa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ashe Allah madaukaki yana ga wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam lamari ba naka bane wannan ayar tana da sababi da malamai suka ambata me sababin da ya jawo ta ne sun faɗi sababi kamar biyu wanda suka fi ƙarfi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kunuti a sallah ya kira wasu daga cikin manyan kafirai a cikin sallarsa ya tsine musu Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulan ya mace sunayensu irin su Abu Sufyan su a wannan akwai wannan Safwan ibn Umayya da suhail bin amri ya ci cira sunayensu na yau ya kawo za mu zo kansu to wannan sai Allah maɗaukaki sai saukar da aya yace a wannan lamarin ba ba ka bane tun daga ranar annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ne wannan la'ani bar su aw yatuba alaihi ko Allah ya tuba musu ya karbi tuban su za su iya musulunta musuluncin su kuma Allah zai karbi aw yu'azzibahum ko kuma ya musu azaba fa innahum zalimun to zai musu azaba saboda su sun sun yi zalunci sun yi shirka don haka dalilin azabtar da su shine zalincin su dalilin kuma karɓar tuban su shine musuluntar su don haka a cikin su wanda ya musulunta kamar Abu Sufyan ya musulunta cikin Allah ya karɓi tuban don haka wannan a sanya la'ana a riƙa la'anta ba ibada ba ce wannan zamu zo mu magana insha Allah in Allah ya kai mu darasin gobe insha Allah ta'ala to mu karasa ne iya magana ma'anar ayoyi kafin mu zo cikin sharhin da malam ya ambata fa innahum zalimun sai ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yaghfiru liman yasha duk abinda nan an yi amfani da ma kamar da mun yi wannan magana ba a daɗe ba ko kwanan nan cewa an yi amfani da ma dan ya nuna shumulin shigowar komai da mai hankali da marar hankali Tun da an ce ma ana nufin abinda da an ce man to shine wanda ko kasan kuma bahaushe ne ce wanda yana nufin mutum mai hankali in kuma yace abinda ana nufin marar hankali to walillahi ma fi samawati duk abinda ke cikin sammai da ƙasa wa sai aka sake nana ma din a wannan wurin ba a ce wal ardi ba aka sake nanatawa wai yakan zo irin wannan yakan zo irin wancan wa ma fil ardi kuma abin da ke cikin ƙasa dukkanin su lillahi na Allah ne an yi taqdimin jar wal majrur li ifadati ma eh ba istigraqi al hasr yawa lidalalati ali ala al hasr ma'ana an ce walillahi sai aka fara faɗin walillahi kafin a faɗi menene lillahi ne? ko da wani abu ne da wani abu lillahi me ma'ana lillahi na Allah ne to kafin a faɗi abubuwan da suke na Allah ɗin sai da aka ce na Allah ne saboda me dan ya nuna maka cewa mallakar nan mahsuratun fi anna Allah ta'ala huwa alladhi yastahiqu wannan mallakar babu wanda ya cancance ta sai Allah shine ma'ana yufidu mene al-hasr ya yi confining cewa babu wanda mallaka take sai abun Allah babu wani wanda ya mallaki wani abu fis samawati wala fil ardi kaga duk abin da kake gani da hayaki da abin da ba za ka iya sa hannu ka kama ba da abin da za ka iya sa ka kama da iskar da kake shaka da kai da gidanka da komai da dabbobi da kwari da duk abin da kake gani da wanda baka gani duka na Allah ne wannan yana karfafa mana waccan magana cewa al'amrul kauni ake nufi a nan shi sa aka wannan magana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine Allah ba bai mallaki sama ba bai mallaki ƙasa ba mu wanda yake tarayya da Allah wajen mallaka sammai da ƙasa shi yasa shi yadda lamarin sa shine yake yaghfiru liman yasha in ya ga dama ya gafarta wa mutum babu bukata a tsine masa kenan misali wa yu'azzibu man yasha in ya ga kuma in ya ga dama ya azabtar da wanda yake so wallahu ghafurur rahim daga cikin siffarsa sunayensa shine shi ghafuru ne shi mai gafara ne in an masa laifi ya ce baka isa a ɗauke ka wani abu baje ka an yafi kuma sannan rahimun ne shi mai jin kai ne azabar da yake yi ba ta mugunta ba ce kai ne aka yi aka yi da kai saboda tsabar taurin kai ka dage ba za ka bi shi ba bayan ku shi mallake ka ya ce ka bi shi ka ki shi yasa kai ka ja ma kanka duk da yana da tausayin ka amma dole zai azabtar da kai saboda alƙawarin da yi akan haka an fahimci waɗannan abubuwa insha Allah gobe za mu je sauran abubuwan da malam ya ambata da fatan Allah mu ke ƙara mana ilimi mai amfani Allah ya sare mana al'amura Allah ya tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk